ميلاديه كوديو لشرين الشدا منا بقول لك ما انا لا احسن في جدا انا ما بيرا اشكي من جميع الفتره دولي في غباده تفسير القران من جمع الله أتبين في كما ذكر في من سورة الأنفال نام في آية 50 فمريم كانت في مكان على رمضان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 ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام يأتي آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله من ذنوبهم إن الله ذلك بأن الله لم يكن غير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين التي ولو ترى inda za ka gani sai muhammad sallallahu alaihi wa sallam إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة lokacin da mala'iku ke sanar rayuwar kafirai a wannan aya Allah ya jingina karkar rayuwa da mala'iku da yawa kuma jam'in kenan a suratul sajda Allah ke kuriya da wasu malakul mawt alladhi yuqila Ka ce musu mala'ikan da aka wakilta da karɓar rayuwa to shi ne ke karɓar rayuwa sai Allah ya yi na karɓa rayuwar da mala'iki guda ka shi ne shugaban yana da ma'aikata da yawa a ƙarƙashin shi saboda ka a wannan ayin da shi da ma'aikatan shi duk an fi gami suratul sajada aka ambace shi shi kaɗai shugaban sannan cikin suratul zumar Allah ce Allah ya tawaffal an kusa hina mawti Allah shi ne mai amsa rayuwa a lokacin da mutane suka shiga bacci ya amsa rayuwar da nan kan su za su ci an ajali ya kusa a nan cikin baccin nan kuma a kuma amsar rayuwar da ke shaidawa. saboda ka isa ga hakika ne Allah shi ne mai amsar rayuwa kamar yadda yake hakika ne shi ne mai busa rayuwa ba mala'ikin da aka rubuta ga mahaifa ba Allah ce lokacin da mala'iku ke karɓar rayuwar kafirai yanzu da wujuhahum suna dukan bayan Eh, wujuhahum fuskokinsu wa atbarahum da kuma bayan suna ba su kashi a lokacin da suke karɓar rayuwa da gani haka nan ta san mu nasi lokacin karɓar yau ke nan mutum na shan kashi ba sai na riga an gama karɓar rayuwar Allah ya mana tsari da irin wannan hali ana ce musu wasu ku ɗanɗani azabar kare azaba ta gobara ta bala'i mai kama da gobara a ranar alkiyama nan da za a sa cikin jahannam a ranar ne za a yi musu wannan salami mala'iku su ce wa ko kuma ɗanɗani azabar kariya azaba mai makarantar zafi dalika dalilin ne ya ake ba su kashi lokacin karɓar rayuwa kuma idan za a sa su jahannama a ce musu kuɗanɗani azaba ta gobara bima kaddamar ɗaiɗaiku Allah ce saboda abin da hannayenmu suka gabatar ne na kafirci da sabon Allah nau'i daban-daban wa anna Allah kuma cewa shi Allah laisa bi zallamin lil abidin ba bi zahirin ba yi bane Allah sai ka dami alƙur'ani al'ada waɗannan kafirai kamar al'adar jama'ar al'amma ne a wurin kafin Allah an yi musu gargaɗi babu dare babu rana an sassauta musu an tattace yau ji amma duk da haka nan ba su karɓi wa'azi والذين من قبلهم هكما العادة كما al'adar. kafiran da suka gabaci fir'auni mutanen shu'ayi da mutanen lu mutanen ibrahim mutanen salih mutanen hud mutanen da bisu alaihi duk al'adun su guda kafaru bi ayatin sai sun kasance da ayoyi ba kuma Allahu min dhulmin sai Allah ya kan musu da zunubansu ya azabtar da su da zunubansu inna Allah lalle Allah ƙauyin mai ƙarfi ne sannan shadidin jafaf mai matsananciyar haƙuƙa kuma shi da kafin ذلك saboda menene Allah ke tsananta hukumar ta da kafirai لأن الله تميش الله لم يكن مغيرا نعمة بيتكل yana mai canza wata ni'ima an'amaha ala qaumin da yawa wasu mutane ni'ima da wannan ni'ima ba hatta yughayyiru ma bi anfusihim sai sun canza halayen da suke ciki in mutane na cikin ni'ima su awa Allah da'a da biyayya to Allah ba zai sanke ni'imar nan ya kada su cikin bala'i ba sai su suka canza halayensu da ɗabi'unsu sai Allah ya canza wannan ni'imar domin ya gana musu bani ya ja kunne in suka dawo ga da'a da biyayya kuma Allah ya bayar musu wannan ni'imar wa'annan ba haɗa biyu kuma da allah mai ji ne da duk matsanganin da ake yi a jirma kuma matsani ne da duk ayyukan da ake aikatawa da dafi alifar abu ai yanzu allah ya kuma maimaita kwaye ce waɗanda kafiran al'adunsu kamar al'adun iyalin fir'auna ne wa don jama'ar fir'auna wanda zina mai karzihin da kafiran da suka gabace كذبوا بآيات ربهم سوء أريكا آية أبنجي وجه آية التي كفروا بآيات ربهم نن نعم، كذبوا بآيات ربهم أريكا آية يبنى أبدا يكسر كافرة الجنة الله يقول أهلكناهم بذنوبهم can Allah ce fa akhadhahum Allah bi dhunubihim ashe rikon da Allah ya mutum nan shi ne a halaknahum halaka sun da yake bi dhunubihim da zunubansu wa na ala Allah ce sai muka fitar da jama'ar fir'auna a cikin gulbi wa kullum ko waɗanne daga cikin kafiran da zalimi da sun tabbaci alzalimai ne ko waɗanne da irin nau'in saƙon da suka aikata kuma Allah ya san musu ya halaka su a lokacin da ya san musu babu wanda ya taso su daga hannun Allah a lokacin halaka su kuma babu wanda ya tsira da su daga halaka to haka duk wasu kafirai idan Allah ta shi halaka su ba mu iya tsirin da su sai Allah ce malam inna sharra dawabi inda Allahi alladhina kafaru la yu'minun الذين عاهدت منهم ثم تنقضون عهدهم في كل مرة أو لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشدد بهم من خلفهم فشرد بهم من خلفهم لعلهم يتقون وإما تخافن من قوم خيانة فانزل إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين التي إن شر الدواب عند الله lalle ne mafi sharrin dabbobi a wurin Allah allazi la kafaru waɗanda suka kafirce fahum yi yu'minu kuma da ma su ba za su yi imani ne a cikin ilimin ubangiji Allah ya san da cewa ba za su yi imani to waɗannan mutane su ne mafi sharrin mutane a cikin duk mutane ba waɗanda mutanen ne Allah ce ma Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam allazina ahadta minhum waɗannan da kai alƙawari da su thumma yanquduna ahdahum sannan suka dawo suna warware alƙawarin da kai da su cikin kullum maratin a kowane karo kai alƙawari da su sai sun dawo sun warware wahum hum la yattaqun su ba su yin dokokin alƙawari tsakanin su da waɗanda suka yi alƙawari yawancin malamai sun ce akan cewa yahudu su ne ke da wannan ɗari. duk sanda aka yi alƙawari da su to sai sun dawo sun warware ya alƙawari da yahudu bani ƙuraiza suka yi tawarware alkawarin lokaci bayan lokaci shi ne Allah ke ce musu waɗannan su ne mafi sharrin mutane to fa in ma tasqafannahum fil harb Allah ce idan ka san musu a wurin yaki fa sharrid bihim man khalfahum ka sa waɗanda ke bayan su ma ke shirin su yaƙi da kai ka sa su ɗin su tsere saboda tsoro da firgitan banin da ka gana ma waɗanda da kuka yaƙi Allah na ce bai in kuka haɗu wurin yaƙi kakka sassauta musu ka yi kace-kace da su waɗanda ma ke cikin shirin su zo su yi yaƙi da kai suna can suna tanadi idan suka ji ga yadda ka yi da banu ƙwarai to su ce sai su tattara kayan su ce a'a za mu iya karawa da shi ƙabila ke nan ta kasa da shi bale mu Allah ce haka ne ka ta kai la'adda ku zai zartare amma ne cewa su ba su wa'azu su wa kansu alamun wa in ma ta kafan da min ƙaumin yara. Allah ce duk sanda ka kulla alƙawari da wasu wata kabila kai gudun yaudara tana ganin da alamomin da ke nuna fa kwanci alƙawarin nan za su to from this ilayhi Allah ce ka watsa musu alƙawarin su ka sanar da su cewa ina ganin alamomi kaza da kaza da kaza da kaza da ke hitowa da gare saboda haka ku sani daga yau alƙawarin nan da kuka yi tsakani na da ku babu wani alƙawari alaka wa in ya so duk kusan ɗai su fi watsi da alƙawarin cikin zamba sai ko kayan wasu watsi da alƙawarin a sarari a cikin sanarwa saboda haka ka ɗauke haƙƙinsu amma su sun yaudare ka suke amana إن الله لا يحب الخاطئين لكن على بعض مذهب بتاع مصور ولا أول نعم. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يحجزون وأعدوا لهم ما استطعت من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون نعم الله ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا فدوا لهم suka yi شيء shi zaton sun tsere ma Allah sun buwaye Allah saboda ganin Allah ya kyale su suna wafitawa suna wa manzanni ingili yadda suka ga dama Allah ke karshe da sun sun tsere ma Allah sun buwaye innahum lalle ne su la yu'jizuna ba su buwaye sai dai inda ya tashi kan musu waɗanda ya kamba sun buwaye su ba su buwaye su inda akwai masu buwayan Allah guda da da samudawa da adawa su za su buwaya ne amma kun da su buwaye shi saboda haka babu wanda daga nan sai Allah ya dawo da mu'minai yace wa a'iddu lahum ku yi musu tanadi tanadi na musamman mastata'tum na duk abin da kuke iya tanada min kuwatin na dangin ƙarfi a wurin yaki umarnin da Allah ya ba mu annai ke wani irin tanadi ne gare mu ni muka tanada annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin muslim ce ala innal quwwata ar-raml yace al-quwwa da Allah ke nufi a wannan ayar ar-raml halbi ya zanga zara ta mahalkan kifar Da zara ta wanda suka iya bindiga da sarrafa na'urori na zamani a wurin yaki duk irin nau'in abin da ake iya halbawa to ya shiga cikin wannan wa ijula kun masatun min quwwa annabi ya fassara nan ya ce a arramu halba yanzu duniyar da muke ciki yakin da ake ciki kenan yakin zamba mutum na cikin gida ne yana cikin ofis ɗinai shi ta halba makamai duk inda ya ga dama inda yake so halbawa ba tare da ya hita ya je yaron kuma makamin bala sarrafawa ga na'urori kawai technology mu ne Allah ya karantar da wannan amma ga hannunmu wannan technology yake a yanzu duniyar yau ba ga hannun mu shi sa kafarai da wannan tanadin ke ga hannunsu suka ɗauki duniyar cewa su wadda don suna cin karensu babu babbaka a duniya amerika ta yi abin da ta ga dama ta kai hani da kasar da ta ga dama ta kama wanda ta ga dama ta kashe wanda ta ga dama ba mai ce maka uffan saboda wannan technology din da kuke da rasha haka nan ta kai hari ga wanda za ta kai hari ta kama na kamawa ta kashe na kashewa, china haka nan da sauran ƙasashe waɗanda ke da irin wannan technology don ƙasar musulmi baki ɗaya bankin pakistan da iran da afghanistan yanzu wacce ƙasa ce ke da ƙarfin da za su ya bala'in yahudawan duniya waɗanda ƙasashe guda uku da su kaɗai cikin duk gaba ɗai duniyar musulmi gaba ɗai afghanistan amurka ta sha kashin ta can ta kwaso kayanta a gaggauce ta baro ƙasar don ƙasar ta buwaye duk da technology da suke da kuwa amma Allah ya nuna mun cewa nasara ta hannun ne take ba ga technology din su ba da ake so a karya Pakistan sai aka hada ta fara da India aka ga cewa India Pakistan ba za ta halaka India aka ce maza a dakatar da wannan an ka dakatar yanzu ta haɗa pakistan ita amerika ta haɗa pakistan inda afghanistan don su halaka juna in ya so a rage mata aiki ita amerika sannan ita uwar duniya ta gaba ɗaya da ta'addanci ina rage mata aiki in pakistan ta halaka afghanistan ko afghanistan ta halaka pakistan sai ta ƙasa guda arzikinsu su kuma Pakistan da Afghanistan ɗin Allah bai ba su wannan lura da fahimtar ba. Su gane cewa har da fita ce, ko kuma ya Allah sun gane, amma da da ya ƙi bar su aiki da gane wanda su fi. Saboda mai zan je kada faɗa da ya ta musulman alhalin ga kafare suna wa duniyar musulmi barazana domin zai kai hada fada da makwaciyar in wani abu ta kwaci na ta sai da shi musulman ƙasar ta ɗauka halin da ake ciki a duniya yau duk wasu ƙasashe da ake gani suna da katakus duk gaba dai an bi an kakare su an kare libya an kare algeria tunisa ita an daɗe da kare ta aka dawo iraki aka hada kai iraki aka koma Syria, aka hada ta Syria. sannan yanzu iran ce ake fama da ita ita kan cikin iko Allah da tanadin kuma da suka yi na bin umarni ubangiji na a wa kafirai tanadi da suke iko Allah ba za su kuma iran da sai dai su yi su kasa su bane in kuma sun ce lalle sai sun ga bayanta to sai an yi kare jini biri-biri ƙasashen yaman kuma suna nan suna dawo amma da su saudiya da ƙasar da oman da da dubai imarat da bahrain da sauransu duk gaba ɗaya sun koma bayan annabi duk sun koma bayan annabi umarnin amerika suke bi ba umarnin allah ba ya allah zai ce kuwa kafirai tanadi sannan ku dawo su kafirai nan ne suke karfafawa ina tanadin ne وإن حفظ الله هو الغالب جماعة دعاك هذا الله ولن يولن جماعة سوني ما سوني جاي كما سي آمن جاي مؤمن كبنا الله تقول لك أرفقا كما سي يارك أرفقا سي أمامي قومة تقومي فتتقى بالنسبي إن ينتهوا يغفر لهم ما قد خلف الله وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين in so hannu sun bari shi ke nan in sun imanin sai a gafarta musu zunuban in kuwa suka koma cewa musulunci nan za su ci gaba da adawa da shi Allah ce to kafaran farko sunna ta gaba ta gari su na halaka su da alfi Allah ta nuna ta nuna musu ishara ba su gane, Allah na ta aika musu bala'o'i yana ɗan ja kunnen ku da kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan ko za su gane su dawo amma tukkanai ba su gani yau shi aka gama gobara a barka wani irin mataki an su ɗauka ga gobara da abin da Los Angeles ba amma ya sun kai ya sun kiya sai san da Allah ya ga dama ya dakatar da gobara mu ya fita yi runduna kenan daga cikin runduna Allah guda Allah ya kai Allah ya aika musu da ambaliyar ruwa Allah ya aika musu da guguwar laka amma duk ba su ganewa cewa jan kunne ne Allah ke musu ganin suka cewa ai ai wasu ababe ne ka faruwa shi kenan sai irin wannan abin yanayin ya faru shi kenan da ya faru kuma shi kenan ya wuce hatta akau wa qalu qad masa aba'ana sarra'u wa sarra'u suka ce ai wannan abin da yana faruwa ne lokaci bayan lokaci saboda ka wucewa zai in Allah ta shi kan musu ban kattar Allah zai kan musu biyan nan ka ji Allah ka halakar da Amerika muna rayu wani mai wa'azi da ya nuna kwanaki yana wa'azi ya ce don Allah an mu wa Amerika ta goya addu'a kan mu ce Amerika gaba ɗaya mu ce kahira Amerika kan mu ce Amerika gaba ɗaya to ta'addancin ta ne ya ga inda kai ba abin da ta sa gaba illa ita ta raya kasarta ina ne za ta samu dukiyar da za ta tsatso tana raya ƙasarta kawai abin da zama a maka a lokacin da abin da kahiran najeriya suka ce amurka ɗin ta zo ta kawo musu agaji ana halaka su da yana musu kifin kiyashi a nan cikin najeriya da suke su ma dambalallu waɗanda ba su da wayewa ko ta musamman da Amerika ta taɓa wata shiga ta taɓa shiga wata ƙasa ta shiga ƙasar nan ta zona lafiya. Ko ƙasar musulmi ko ƙasar kafirai ba ku. Sai ga Amerika ita ko ta dawo jiki a taho Najeriya za ta kawo ma Najeriya hari. tsammanin ta yanka ce za ta kama Najeriya hari duk gaba da a tsorata kowa shi da ta yi ne a ji a yi ta roƙonta cikin kasashe da mina na sai ta zama hakkuran jima'i shi turan sai da ji haushi ya ce bai taɓa ganin ƙasa a Najeriya ya za a ce za a samu buhari maimakon kuma da abu amur azimu ko hakkuran jima'i a ce to wawa an kamar da kai dakwai wanda bai san ciwon kai ne ba in ba haka ba yaya za ka ce da kama najeriya hali babu laifi na zaune babu laifi na tsaye sannan ni najeriya ce ba ba ka kai ma rasha hali ba ka kai ma shana hali sai najeriya ɗaya za ka kama hali in so ka a ta mai kiristoci ai ba sai ka kawo hannun najeriya ba Iyasa ka shigo najeriya shugaba mai ka faruwa ake wa kiristoci kashin fiyaci ka ji menene haka nan ne ko kuwa ƙarya ce aka zo aka shirya amma dai ka yi dan ta'adda ne ba mai neman zaman lafiya ba sai sa ke zai kama najeriya hari kuma sai ya gwada aka kawo hari tabbato aka kai kwara aka kai ina ne kuma kurokta ne ba ne ko ina so wurare guda uku an ka kai hari ya nuna ma kiristocin cewa eh haka nan zai iya faruwa ana cikin wannan sai lafiya ya farma gudu zuwa ne an ka ɗauke shugaban da shi ne ba ta an ka kai amerika aka ajiye an ka amshe ƙasar ana na ana ta kwata mun gari zuwa da shi nan Ƴan ƙasar sun ƙi ba da kai don a zalunce su a cikin dukiyarsu yau wani da na kusa da shugabanni an ka ɗauke shugaban a nan wani kirista mai basira a nan najeriya ya ce kiristocin najeriya ya kamata su gane cewa Donald Trump ba kiristoci yake sun karewa, ƙasashen yake so raya. Wace ƙasa adda dukiya, inda in ya kai hari zai samu dukiya talas ɗalas su kwashe su je raya ƙasashe. Ya ce in ya ce zai zai ba kiristocin Najeriya kariya, to Venezuela ba? su ma kiristocin su kashe kiyashi ake musu ya kai hari can saboda haka kiristocin na jiya da ku shiga ta yi su gane halin janar son ba mai son zaman lafiya ba amma nawa cikin su ke gane haka ne hamayya ta rage musu idanu Allah ce wa aiki lahum masaqatin min quwwa da Allah cikin mun akwai mai makami na yaki wanda ke da bindiga rijistar bindiga in an kawo mai hari zai iya yin barazana ko iska ne ta harbi iska a gane cewa lalle shi na da tanadi duk shiya za ka kalwa ba mai bindiga duk shiya sai kai in ba hillamin da ake ce ba ko sanda ba wanda adda sanda wanda da an taso mai shi da ɗauko sandar nan ta hin a kan mai a cin mai dai ya ɗaya wata barazana in ba haka ba iya ta sai a zo a kan maka a da aka ɗauko su cikin rami shi kenan ban ci Allah ce wa iddu lahum masalatun min quwwa duk da kazan ta ta fufaniya za ka mutu ba ka da yukan ta kaza sai ka tafi mata an suna da yukan yanka Alibaba sun yi koma lalata ya kai lalata haba nan ga masallacin da na aisha masallata duk juma'a tanadin mai masallacin ke yi don in juma'a gaba ɗai tanadin mai suke yi na taimaka ma addini da bunƙasa addini in ma ajima maganar yaƙi ba ko titin kwamfa ba mu iya cirewa in yanzu juma'a ya sa asusun masallaci ke da shi a taimaka wa masallaci ko sai sun kawo ina ga lokacin da na tashi kan layi na mpn wadda kila layin wani aka bani layin mai shi wata kila da ya yi ta ga tunai aka farko duk wata sai an gayyace ni mitin na wani coci da ya kuma na gayyata remember IIU meeting at Amasu Town Hall, opposite Bread of Life Mission. In part, in part, so, ga lambar wayan da aka sa in wuri ya kace ma mutum ga dukkan da za a yi meeting da lokacin da za a yi meeting remember to come with your 2000 monthly dues mahallin shahidin kenan duk wata dan wannan cocin sai ya zo meeting sai ya ba da dubu biyu masallacin na na Aisha wata nawa kaka ba su an kalli ta nan ta fita zuwa juma'a ko sallawa ta nan ko sun sun ko da kyan muka haɗa kayan sun san su ba idan taimakon da gwamnati ba masallacin juma'a gawar ɗan fila bana kuka fara ganin albarkan gwamna Ahmad Allah shi ba albarka alherin da yake yi Allah karfafa shi kurakuran da yake kuma Allah ka yafe mai ka ba shi ikon gyara saboda ka ta shi ka taimaka mutane tun da aka aza masallacin nan ga gehen mata har yanzu ba alama ko kan mu ba mu wata ne ba mu wa a kusan da ne ko kanin mu ba mu wata ne saboda haka ya kamata mu farka mu ya kamata wasu su yi ko kwaikwayo daga gare mu ba mu mu kwaikwayo daga wasu ba wa idulahum masaqatun min quwwa ya yin shi ana kuma mutum suka ba su duk wanda ka sana'a shi na ba da kuma saboda haka wani ya ka wani ya ka an ɗan tara sai a haɗa wannan gyalle su ko wani a gashi. shi ma je kina sana'a ki zan kawo kumusi abin da aka tara a ba wani ana raya al'umma amma mu mun zo mu yi fatakas iyaka albashi mu ji alat mu kwashe mu je mu kashe shi kenan da zarar aka yi kwana talatin ba yi albashi ba an ita. ban wanga wata kuwa albashi kuwa ya wa idin na fasadin mun kuwa kamata a ce kowane masallacin juma'a na da mota ta da'awa amma masallacin na aisha ko sai kiba mu albani ta sarka aiki keke an bukata ta kama a kasa zuwa banki a yi wani abu ko zuwa wani a yi wani abu keke masallaci juma'a babu keke yana ba maganar magana mota kuna ganin coci coci da motoci kuna ganin al'ummar da ke taruwa cocin da su yawan al'ummar da ka taruwa masallacin na na to saboda mu mu ba za mu wata mu daukar muka addini na Allah ne saboda haka Allah shi zai ce baka mu addini ai wannan kuskure da ke na cikin da wa'idu wa'idu to wani ibda a ka kai nuna ta dai kayan tantan ta sai nama kuma ka ci nama shi kenan da azumi ta yi ta farfesu tana ta ta shan kankana da abarba da sauransu da kwai da ari da makamantansu jin duk da kake yi nan amma me ka tanada wa addini tun farko wata mace mai dan marayu taimakon da za mu ba su ai bai kamata a ce marayu sai an kawo taimako a masallaci da kuma kowace shi ya kamata ta ɗauki nauyin marayu ba sai an kai kallon su wani ba amma ba mu da idan matasan kowace shiya ya kamata a ce suna da haɗin kai suna da ƙungiya da suke taimaka ma wannan shiyar ta hanyar a ce kowane wata kawo naira dubu kowane baliki da ke ba da naira dubu kowane wata don taimakon wannan siyar Don abin da ke damun ku a shiyar, ku zauna ku shawara ku gane za abin da eh, hanyar da za a wani walwalewa da ne kuma da kuɗi kaza saboda haka ana buƙatar kuɗi kaza dama kuna da asusun da kuɗi kaza a ta ɗebo kuɗi hazirkai a biya muku kuɗin makaranta cikin asusun shiya marasa lafiyan ku ku kula da su cikin asusun shiya wannan duk tana da mu, ga munan dai kara zube ko tanadin tsari ba mu da balle tanadin kariya kai in babu tsari ana iya kariya kai wallahi zai yi wa ba mu tsari ba iya kariyar ku. duk da magidancin da bai da tsari zai cin nasara a cikin gudanar da al'amarin gida saboda haka musulmi ya kamata mu salka kamar yadda ce kowace shiya ya kamata matasa shiya suna da ƙungiya iyaka abin da suke yi in suna son an san wani abu da gwamnati a ce ƙungiyar matasan shiya kaza waɗansu an su wani abu da gwamnati ma ba wajen su su hidda wani abu da ƙarfinsu da ƙarfinsu don taimaka musu shirya ba a'a sai dai don su tatsi wani abu da gwamnati in suka so wurin rabo kuma a ta faɗa da wannan gwamnati ta waƙe kinke nan ƙungiyar ta waƙe dama ba don Allah an kai to ya kamata zai mu tafi da mu Allah yake ba wannan umarni na a'iddu lahu wa kahirai tanadi su kahirai suna can suna kula tanadi ko mu sani ko kan mu sani wallahi tahiran Najeriya na canza wa musulmin Najeriya ta ne tanadi na musamman makaman da aka ta kama su da shi ba ɗaya ba ba biyu ba su da yiwa Kaduna lokacin ya kowa ba a yi wannan ba aka so da abinci ana rabawa a ba musulmi shinkafa a ba kiristoci dawa su banyan burubuwa a shagin duboji a cikin dawa su kwa su kai bore saboda mai za a ba nausawa, a ba su shinkafa mu a ce dawa za a ba mu mu ma shinkafar nan ne za a ba mu ya eh, su a ba su dawa da Allah ta ji kuna musu a sun aka ba musulmi dawa aka hakki sai da abin duboji shi ko alhaji ta yi tanadi daban-daban da suka wa musulmi ba za su iya amma mu muna na karazu akwai waɗanda musulunta ko kuwa suka yi awaje sun musulunta suka yi ta halartar makarantar Sheikh Abbas Mahmudu Zuni Marigayi su ji irin tanadi ina akwai wani tanadin da musulmi ce wa musulunci sun kai ta zuwa makarantar sun kai ta zuwa makarantar sun kai ta zuwa makarantar kai har suka gaji wasu ji wani tanadin da musulmi ke wa kiristoci ba sai dai roƙo wani lafiya da na sauwa da su musulmi ba yan ta'adda ba ya kamata mu shiga kai sai mu duk da albashin muka an saba mu ware ko da naira ɗari mu ce ga naira ɗari muna sawa a asusu muna yi saving duk wata naira ɗari duk wata naira ɗari duk wata naira ɗari ko saboda wani abin da zai taso na bazaka babu wannan iya samun kwashe albashi kaf waje mahalarci ko an mutum ya zo ya ritaya, ko gashin kaza da ajiye sannan da zai zai shi rufe balle in da rafikin ya jima da hito ba to da kafa matsala ta faru wasu hawan jini su ta mutuwa akwai wani kirista turan da aka ba shi appointment ya fara an san albashi shi ka ajiyar naira dubu biyar kowane wata naira dubu biyar kowane wata naira dubu biyar ko wata naira dubu biyar ko da ya zo ya ritaya kudin nan da ya ka saving sai je buɗe gidan ruwa ina ruwa ne ga garafi ko garafi ki shi fito ko ka garafi ki shi fito yawa kai ne tanadin garafi mu haka na kuka ya kamata kuma samu mutane to duk da ta nan ba mu da jin ba bale abokan da kaf Allah ta wani riba da khairi sannan kuma ku samu dawaki waɗanda za su samu da sunan matsayin riba'i ga sunan suna dafi suna jira ko ta kwada. ina ne za a kai hari wasu kawo hali wanda za a kore. ya zan dawaki nan ɗanni suna jira ina suka dawaki gidan wanda ba sara ke yau za ka zo ka iso ga doki nan lahiyayyen doki da za a iya hau a je yaki ina yake in babu doki ina mota wanda za ta yi replacing doki ne ina kake ba sara ke nawa ke da mota Oban ƙasa sai yan gwamna ya bashi, in gwamna ya ba su motoci ba su cewa kansu da duk Allah na ba mu mataki abin da eh, hanyoyin da za mu bi wurin murkushe abokan gaba da biyan bukatocinmu amma ba mu sai mu yi awa ba mu sani ba alhali mun sani ko alƙawari muka cewa za mu san ba bada kaza duk wata ina kai wata ɗaya biyu uku hudu matsala ta shi ya ce ai tuna mai abba ai ba waye tuna maka ce wani gidan bai yake fiya ya dame ka baka manci wan ko da bai dame ka ba ka manci wallahi ya kamata mu tafi mu bar aza gwamnati ne muka duk muka fato jin gwamnati jin gwamnati jin gwamnati jin gwamnati ba babu gwamnati ba ko gwamnati ba ta maka ba ba shi ke nan mu ba mu wa kanun mu wa idu masu ƙasar da kuwa tuwa mai riba ta kai Allah ke idan kuka haka nan turbiquna bihi aduwallahi wa aduwakum za ku tsoratar da abokan gaban Allah da kuma abokan gaban wa akharina min dunihi da kuma ma wasu abokan gaban ku min dunihim bancin waɗanda da kuka sani su waɗannan la ta'alamu da ba ku ko san da su cewa abokan gaba da wasu sauran suna na faɗin ku ba amma Allah ya alamu shi Allah ya san Allah ya ce wa ma tunfiqu min shay'in fi sabilillah duk abin da kuke ciyarwa don ɗauka addini Allah ya wafa ilaikum Allah zai cika muku ladan wannan ciyarwa da kuke yi wa antum la ta'lamun kuma ba a zalunta ba a rage maka alkhairin da kai ba a ma ƙari a cikin zunubin da kai Allah ta mu dace da alkhairi Allah ya sa mu da kishi na taimaka maka da kuma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 mai wannan tambaya ta farko ya ce assalamu alaikum Allah ya kara mana ne ya sa ka gama da wuri da ke don Allah ya kara ina son an ka wannan tambaya shin da gaske ne wanda ya salati dubu aljanna za ta gare shi ko akwai ta falala ta daban da ya salati dubu ba ta farko da yanzu ka tambaye shi ta salati to abin da ya inganta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace man sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa ashara duk wanda ya bi da salati daya Allah subhanahu wa ta'ala zai mai salati goma kuma wannan ka'ida ce ta musulunci alhasanatu bi ashri amsalih duk kai kikkiawan aiki ɗaya za a dinka ma zuwa goma amma bai inganta cewa an kai salati dubu aljanna zai tsasa ba. ne na mutum sai ta sharholi ya kai shida talaki eh tun da ya karanta talaki dubu to duk wannan da ya ma dai Allah aljanna zai kai shi to ba haka nan na sallahu a'lam sai tambayar da ta yi da ta kuma da kuma suna da alaƙa da juna yace shi ne ya yi wanda sai ya talati manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya yi da ibrahimiyya ko kuma zai iya yin wani salati da bai haɗa da kalmomin da ba dace ba shin ne hukunci a hadisi da ake rubuta ko faɗin eh, sallallahu alaihi wa sallam shin yin salati irin wannan Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim ya halatta to yin salati ba dole sai ibrahimiyya ba mustahabbi ne yin talatin ibrahimiyya kuma shine salati na koli mafificin duk wani salatin da za a yi shekul islam muhammad bin salih al-usaimin rahimahullah yace duk wanda yake allahumma salli ala muhammadin wa sallim to ya yi salati abinda Allah ke kenan sallu alaihi wa sallimu taslima haka Allah ya ce a cikin alqur'ani inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima in kace Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim to kai salati amma wanda na ibrahimiya ya yi kalata amma dukkan ku kalata Su ku nan duk lokacin da aka ambaci sunan muhammad ya ce sallallahu alaihi wa sallam mu kame salati البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه marowaci ne wanda aka ambaci suna na abu ne bai min talatin ba menene salatin yace sallallahu alaihi wa sallam salatin kenan ashe wanda yake haka nan shi ma salati yayi ba sai yayi salatin ibrahimiyya a wannan wurin ba saboda haka mustahabi ne yin salatin ibrahimiyya na'am sai mai tambaya na gaba yake assalamu alaikum malamin mai ta ita ce bayan na yi sallar da shafa'i da yi tare da neman ya halatta in ci gaba da na nuni ƙarshen gari babu yi wasu malamai suna ganin cewa idan ka yi tarawa wuturi tun farkon dare to ba za a maimaita wuturi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la wutara ne fi laila ba a yi wuturi biyu a cikin dare da in farkon dare kai wuturi can cikin dare kana son yi na filoli akwai ra'ayi guda biyu ko dai ka yi sallah a ɗaya ka zauna kai tahiya ka sallame ka wani wani wuturin da kai kenan daga nan za ka tashi ka ta na filolinka in ka zama sannan sai ka yi ko kuma ka bar wuturin da kai tun farkon dare ka jaraka a biyu biyu biyu biyu kana sallamewa har inda kan gaji ba tare da kama mai tuntun ba wallahu a'lam to chairman na kwamitin masallacin na Aisha shi ma ga taimakon da kawo na taimaka ma marayu Allah subhanahu wa ta'ala ya saka mai da alkhairi ga tamfa daya biyu uku Allah ya saka da alfihin lissafi ne za na da da da